Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene dadihin duniya. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da ake ƙara kira ga hukumomi su ɗauki tsauraran matakan shawo kan matsalar fyaɗe a Najeriya. 'Yan fafatuka da masu kula da lamura na ci gaba da tsokaci kan shawarar da gwamnatin jihar Kaduna ta yanke na dandake waɗanda aka samu da wannan laifi. A cikin hirarta da shirin domin iyali, 'yan gwagwarmaya hajiya rabi salisu ibrahim wadda take fafutuka wajen ganin bayan wannan lamari ta ce aiwatar da wannan dokar na iya gamawa da cikas matsalan da za a iya samu shine wurin aiwatarwa shi wannan fyaɗen fa ana kashe kuɗi a gurin uh, tabbatar ma da maganan fyaɗe yau idan aka samu mutum ya yi fyaɗe kai da um, aka ma yarka fyaɗe in ka je gurin 'yan sanda in dai ba kana kusa da wa'annan centers da muke da su ba salama center kamar kila an yi fyaɗe a ikara kafin ka ɗauko ka zo asibitin dutse ko ka je zariya sa gamba sawa ba kila ya yi maka nisa daga ƙauyaku wani gurin akwai kwale-kwale sai an shiga an je an ɗauko mutum wani baya iya zuwa wa'annan duk asibitin da ka je na gwamnati sai ka biya kuɗin da za a duba yarka sannan kuma shi wanda ya ma yarka fyaɗe shi ma sai ka biya kuɗin da za a duba shi 'yan sanda idan za a tafi wani lokaci sai ka ba su kuɗin mai ko ka musu shatan mota to To duk wa'annan abubuwan kashe kuɗi ne ba ƙauye yana zaune an yi ma shi fyaɗe ba sani ba sabo ba tare da ya san haka zai faru ba sai ka ga mutum ya kashe sama da dubu ishirin talatin to wani lokaci shi yake sa iyaye suke yafa maganan fyaɗe kuma wannan abin da ake yafewa shi yake sa dole dole aka kai wani guri a cikin shari'a sai ka ga babu hujjojin da za a hukunta mutum akwai um, sarƙaƙiya da ƙalubale a cikin al'amarin fyaɗe. gwamnati ba ta ware wani kuɗi ne saboda wannan hidiman na kuɗaɗen da ke magana ana kashewa. gaskiya ko tana warewa mu dai bamu sani ba a matsayinmu na kungiyoyi masu zaman kanmu daga kuɗin aljihunmu muke ɗauka muke yi sannan kuma wani lokaci su kuma iyayen su ma idan aka samu wasu ƙungiyoyin da ba su da karfi kamar namu su iyayen ne za a ce ki je ki kawo kuɗi za a ba 'yan sanda ki kawo kuɗi za a ba asibiti ki kawo za a yi biya kuɗin moto a dinga kai komo a ce inda aka yi fyaɗen ma sai an koma an ƙara bincike banda division sun yi binciken an je state CID sai an ƙara bincike gabatar da wasu ayyu abubuwa da yake da nuna alaman cewa lalle an yi fyaɗe misali jini ko kuma yanka ko kayan da aka yi amfani da shi ko sutura to sai ka ga mun ajiye wa'annan shaidun har sun sun lalace ba tare da an kai ga yin hukunci ba idan an je high court sai ka ga ba a samun ƙwararan hujjojin ma da za a hukunta wanda ya aikata laifin alhali inda ana yin hukuncin da a cikin lokaci ana yin accelerated hearing wanda za a dinga yi ana yi kamar yadda ake yin kotutukan um, um, zaɓe in aka yi siyasa za ka ga an ɗibi wani adadi an ce daga yau zuwa wata kaza ana so wannan shari'an ta gama daga nan me yasa a fyaɗe ba a yin haka sai a bar kes ɗin yayi shekara goma shekara goma sha biyar har yanzu ba a yanke hukunci ba kamar yarinyar da aka ma fyaɗe a nan anguwan dosa kowa ya dinga nuna yana da ra'ayi gwamnati ta shiga cikin kes din tun shekarar dubu biyu da goma sha biyar har yanzu ba a yanke hukunci ba daga kotu karama wata magistrate court inda ba su da hurumin yanke hukunci ga wanda ya aikata fyaɗe wannan kotun da ake kai masu fyaɗe kusan bata lokaci ne saboda kullum sai dai a kira mutum a ce kai ne wane dan wane da, kai da gwamnati kuna shari'a akan fyaɗe ka ji laifinka to a mai da kai gidanka so sai a shekara bakwai ana ƙara maimaita mai ba shari'a ake yi ba ana jiran wai shawara daga ma'aikatar shari'a ita ce abin nan Ministry of eh, Justice Department of Public Prosecution su suke ba da advice idan muka kai komo gurin su yaya magana advice yaushe za a kai mu high court sai su ce suna jiran ma'aikatan hukumar yan sanda su ba su original case diary wannan case diary ne wai ya tattara bayanan bincike wanda a kan shi za su duba su ko su ba da shawara to tsakanin hukumar yan sanda da ma'aikatan shari'a sai su shekara biyar su fito da shawaran ba sannan mutum yana na ana kawo kawo shi wai ana maimaita laifi in gwamnati tana so ta yi wani abu akan wannan ya kamata ne ta samu wani kwamiti na implementation ya zama na ana da kwamiti yanda suke yin budget idan gwamnati na da interest to ta yi wani kwamiti na implementation akan tabbatar da um, hukunci ga wanda suka aikata fyaɗe mujarradin a kama su kawai a kai su gudun 'yan sanda ko a kai su kotu zaka ga cewa mutum an je an yi belin shi da maudan kuɗi ya fito kuma maganan ma wasu ko kotu ba ta zuwa sai dai mu zauna mai kuka akwai kes ɗina da ya dinga yawo na al'amin wani yaro wanda aka mishi luwaɗi har tsutsotsi na fitowa a jikin shi bayan kaman kwana goma sha shida na je gurin saboda mu ji wani kotu za a kai mu aka ce wai daga baya bayan sun ansa a karaman police station aka ce wai daga baya wai ba su suka yi ba haka na fashe da kuka a gaban kowa a gabana aka sake su suka tafi sai mutum ɗaya da bai da wanda zai belin shi shi kawai aka kai shi kotu aka gabatar da shi su biyar suke aikata luwaɗi da yaro yanzu haka hayyo yana nan tsutsu tsutsotsi na fitowa a jikin shi asibiti ake kai shi wata uku har yau bai warke ba to ina za mu je da irin wannan aikin tun da kin dade kina bin irin waɗannan eh, lamura na magana fyaɗe kuma kin ga duk wannan kalubale shine ma ya baki ilimi ko masaniya akan irin waɗannan matsaloli da ake samu menene a takaice kike ganin zai iya zama magani na kawo maslahar wannan fyaɗe gaskiya maslaha da maganin wannan fyaɗen shine a daina yi ma hukunci rukon sakainan kashi daga ɓangarorin lauyoyi da ɓangaren shari'a da ɓangaren hukumar 'yan sanda ya kamata tunda gwamnati take da waɗannan duka bangarorin ba nawa ba kes din fyaɗe in an je kotu ba cewa ake yi rabi da wana ba gwamnati da wana ake cewa kuma ko da iyaye sun yafe gwamnati tana da haƙƙi akan cewa a ci gaba saboda criminal case ne kuma state case ne ya kamata a ce gwamnati ta sa wasu kwamiti na implementation watan kwamitin zartarwa da tabbatarwa idan aka yi fyaɗe ya zama na cewa ya tashi a alhakin waɗanda aka mafyaɗe. ya koma hannun gwamnati saboda wannan kai komon da iyaye suke da kuɗin da iyaye suke kashewa yana sa su su yafe sannan su karɓi kuɗi wani lokaci su ce gara su yafe saboda ko sun je asara suke yi sannan daga baya shi wanda aka kama idan yana da hanya da kuɗi sai ka ga an sako shi ga su maƙota ne sun dawo cikin society community ɗaya an zama abin gaba so shi yasa mutane da yawa suke rufewa ba sa fitowa su faɗa idan gwamnati za ta yi mana adalci a nan ya kamata a ce waɗanda waɗannan asibitocin da suke na gwamnati a kowane local government ko gunduma suna iya duba maganan fyaɗe to a sauwaƙe ma iyaye ya zama kyauta ne ake dubawa ba dole kawai sai salama santa ba saboda nisa kuma yawan waɗannan abubuwan sun fi faruwa ne a karkara ba a cikin birane ba ban ce ba a yi a birane ba amma yana da yawa a cikin ƙauyaku idan aka sauwaƙa ma wanda aka mai shi fyaɗe ta hanyar kashe kuɗi zai zama da sauƙi sannan ya zama na an samar da wasu kila lambobi wanda daga an an yi wannan fyaɗen kamar yadda muke bayarwa zaka ga cewa an je an je police station gwamnati ta karɓi ragaman daga nan su kansu 'yan sandan za su ji tsoron saki idan suka ga gwamnati ne da kanta ba mu ƙungiyoyin kare haƙoƙi ba saboda wani lokaci idan suka ga gwamnati za ka ga sun yi hoɓasa an kai sannan kuma ba nan ne gizo take saƙa ba idan aka tafi gurin shari'a a tabbatar cewa an yi shari'an a ƙa'idajjen lokaci wanda zai sauƙaƙa ma wannan shine a ƙirƙiro mana da family court a nan jihar Kaduna an taɓa yin shi kotun yara na tafi da wanda za a ce wannan kotun an ware ta saboda sauraron abin da ya shafi harkan fyaɗe to idan aka yi wannan kotun za a dinga yanke hukuncin fyaɗe cikin wata biyu uku hudu biyar ba zai wuce shekara ba to wannan yanke hukuncin da za a yi za a dinga ganin ƙoƙarin da gwamnati take yi ba wai ba ta ƙoƙari ba ne amma ba a gani saboda yawan saki da kuma lalacewan kes ɗin fyaɗe kuɗaɗe da ya yawa sai ka ji abun in banda mu mun ara mun yafa mutum sai ya ji kamar ana so a sa mai rashin ƙwarin gwiwa a cikin al'amarin amma idan mutum dama dan Allah yake yi to ko da ya samu na kasu zai ɗauke shi a matsayin challenge ne gwamnati ta samu wani kuɗi da za ta yi ware yadda take ware kuɗin budget kamar yadda nake ta misali da corona wannan fyaɗen akwai kashe kuɗi a cikin shi ita ma gwamnati ta ware maƙudan kuɗaɗen da za ta aje domin tallafa ma waɗanda aka musu fyaɗe wasu ba sa iya komawa a inda aka san su sai sun tashi a gurin ko a tsangwame su wannan abin ne yake ƙara kawowa wasu ma sai su yi shiru idan an ma 'ya'yansu fyaɗe idan gwamnati tana so ta yi kuma za ta iya yi. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakuwar tamu 'yan gwagwarmaya Rabi Salisu Ibrahim. da wakilin mu isa lawal ikara da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet Hausa da hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu